Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da Muhammad Awul Suleiman ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a wannan shirin. Yanzu haka dai a Najeriya samun aikin yi a ma'aikatun gwamnati sai ɗan wane da wane ko wanda ya san wane da wane ko kuma mai kuɗin sayan aikin a hannun waɗanda aka ɗora ma alhakin ɗaukan sabbin ma'aikata su biya dubban nerori ko dubban ɗaruruwan nerori ko koma miliyoyi idan ma'aikata ce mai tsoka. Wannan al'amari yana jefa ɗumbin matasan da suka kammala karatu cikin halin ni'yasu. Wannan matsalar za mu duba a cikin shirin namu na yau. Mun ji ta bakin kakakin wata ma'aikatar gwamnati wanda ya nemi wanke ma'aikatar tasu daga ƙaurin sunan da ta yi saboda irin wannan ɗabi'a ta sayar da guraben aiki. Har wayo kuma mun tattauna da wani matashin da shi ga naune ba jiyau ba, kamar yadda za ku ji yana faɗa da bakin shi. Ya ƙuƙƙuta ya ba da kuɗin amma aka cinye ba kuɗin ba aikin aka bar shi ba uwa ba riba. Mun kuma ji irin illar da wannan ɗabi'a za ta yi ma ƙasar Najeriya da kuma waɗanda ke hahutukar neman ayyukan yi. Bugu da ƙari ma mun tuntuɓi lauyan da ya yi mana bayani a kan dokar ɗaukan aiki a Najeriya. Ku kasance da mu domin ku ji bayanan daban-daban. Bari mu hara da wannan matashi da ya biya kuɗi don a bashi aiki. amma ƙarshen ta dai ya tashi a tutar babu bai samu aikin ba kuma an cinye mishi kuɗin shi. Ya yarda mun yi magana da shi ne bisa sharaɗin saka ya sunan shi da kuma canza muryar shi. a hakan muka amince muka tattauna da shi kamar haka. Kamar yadda kika mun tambaya dangane da wannan al'amari da yake wanzuwa a wannan ƙasa ta Najeriya neman aiki da kuma yanayin samun sa ko rashin samunsa. sa, eh, a ganin gaskiya yanzu matasa zan iya cewa 99% over 100 na wannan ƙasa tawa yawanci an yi karatu an gama kuma babu inda za a je a makale domin a samu a yi sustainin din rayuwa hakan ya ba da wahala ga mutane irena 'ya'yan talakawa abin wanda kusan zan iya cewa kowace ma'aikata abin ya ratsa kowace sakta kenan abin wa kake da shi wa ka sani yaron dan siyasa ne kai ko kuma wani babba ne naka aure to wannan shine hanya kadai wanda zaka iya samun wannan al'amari amma idan ya zamanto ba haka ba sai dai in biya za ka yi ka ba da kuɗi a ce ma ba da adadin kuɗi kaza eh, most of the percentage na wannan recruitment da za a yi na kowace mama ma'aikata ce za ki ga cewar slot za a raba kai an baka naka wancan an bashi to a nan kuma ake da damar da za a anshi kuɗi sai ki ga har ana yaƙini ko kuma murnar cewar eh, ma'aikata kaza za ta yi kaza to su wannan kaka su ta yanke saka hanyar samun kuɗi ta zo kamar yadda kika yi min tambaya tabbas wannan abu da kika yi tambaya ni kaina ya ritsa tsada ni tunda menene mun zo an inviting mu mun yi karatu an yi bayatin ɗinmu mun je an mana jarabawa mun yi wannan jarabawa da muka je muka yi a ƙarshen ƙarshe abin ya kasance cewar menene sai ɗan wane da wane aka samu aka ba su azin samfur yaran 'yan siyasa yaran masu hannu da shuni saura kuma sai ta kasance haja ce ga wanda yake da kuɗi dama an yanke adadin kuɗi kawo a baka to na yunkura zan ba da kuɗi na a matakin karamin mataki kenan to a lokacin kusan zan iya cewa mun yi magana da wanda abin yake da jagoranci a gare shi to a nan ya tattara mu akalla mun kai wajen mutum hudu kenan wanda a ƙarshe wannan kuɗi muka ɗauka muka bayar da zama za a ba mu ofa wanda kuma a ƙarshen zance ba ba mu ba kuɗi dai suka to sun salwanta babu dalilin su ake tunanin shi wancan ya ci ashe duka abin lauje cikin naɗi ne da ya ci ɗin ma tsakaninsu suka tsaya suka yi me ake cewa kashe maraba ɗinsu. Amma idan ba za ka damu ba ko za ka iya gaya mana kuɗin da aka ce ka biya nawa aka ce ka biya amma waɗanda aka dimandin demanding a wuri na shine naira dubu tamanin eh, naira dubu tamanin a lokacin don zan iya cewa a rawun 2018 kenan lokacin da aka yi replacement na abin da muka ake so a babu ina ga lokacin ne kwarai kwa naira dubu tamanin ba yanzu ba ne bayan da kudinmu suka karye darajar ta sauka lokacin naira tana da daraja dubu tamanin inda zan iya gaya miki abubuwan da aka kada dubin wannan tamanin gaskiya sai kin tausaya ma rayuwa na to haka dai cikin ikon Allah aka hala aka bayar ma kuma da ikon Allah da kaddararsa kuma ba a dace ba ba a samu ba sannan kuma hayyo babu kuɗin ba kuɗi ba aiki to ganin cewa ka kukkuta ka samu waɗannan kuɗaɗe ka je ka kai kuma ta ba kai ba ga ka ba kuma ba ga aikin da aka ce in ka ba da kuɗin za a baka ba shin ko ka yi ƙoƙarin kai ƙara ga irin hukumomin nan da ke yaƙi da cin hanci domin a bi kadin wani al'amari a kwatan maka hakkin ka ko kuwa? Al'amarin kin san zan iya ce miki ba ni kaɗai ya shafa ba. Al'amarin akalla ya kai a kimanin wajen mu kenan wanda al'amarin ya shafa. To duba da wannan duka al'amarin zan iya cewa duka gida ne. Me yasa na ce duka gida ne? Duka akwai nasabobi da mu wa'inda aka anshi kuɗaɗen da kuma shi wanda ya ansa din. sannan kuma ba da haka kawai dai akwai nasaba akwai nasaba kawai shine wannan ta sa ɗaya daga cikin mu ma ya yi ƙoƙarin hakan to kuma har matakin jihar ya bi diddigin abin ai ƙarshe bin diddigin ma ya sa aka gano cewar kuɗin cinye su aka yi shine to daga ƙarshe dai wannan kuɗi ba su samu ba sai haƙuri akai wannan shine a takaice tattaunawar mu kenan da wani matashin da ya biya kuɗin sayan aiki amma aka cinye mishi kuɗi kuma ba a bashi aikin ba To ganin cewa hukumar aikin kashe gobara wato ta 'yan kwana-kwana ta yi ƙaurin suna saboda yawan zarginta da ake yi da sayar da guraben aikin yi a Najeriya. shi Shine bukiyar aikin mu Mardiya Umar ta tuntuɓi kakakin hukumar wanda ya bayani da Turanci, Muhammad Awul Suleiman ya hossara kuma ya karanto. Kakakin ya fara ne da haɗa sunan shi da kuma mukamin shi. Okay, I am ASF Abraham as Assistant Controller of Fire, Abraham Paul. I'm the National Public Relations Officer of the Federal Fire Service. There was a time a young uh, man came to the office and uh, he said that uh, someone asked him to Sunana ASF Abraham Paul, wato mataimakin kontrola uh, a hukumar kwana-kwana. Ni ne uh, mai magana da yan uh, hukumar kwana-kwana a matakin ƙasa. Akwai wani lokaci da wani matashi ya zo ofishinmu, ya ce wani ya sa shi ya biya waɗansu kuɗaɗe domin samun aiki a wannan hukumar. Ba zan iya tuna nawa ba ne a yanzu, ya ce wai mutumin ma'aikacin hukumar kwana-kwana ne, bisa tsarinmu sai muka karɓi sunan shi domin binciko reshen da wannan jami'i yake. Muka aika ofishin tattara bayanan ma'aikata sai ya zama babu sunan shi a hukumar baki daya daga nan ta tabbata cewa akwai wanda ke amfani da sunan hukumar mu wurin damfarar mutane kuma hakika an damfari wannan matashi ne kawai tabbas wannan babban laifi ne aiki ne na rashin gaskiya kuma mukaddashin kwantrolan hukumar kwana-kwana ta Najeriya DCG Kareba Samson ya ba da umarni ga bangaren tsawatarwa na wannan hukuma cewa duk wanda aka kama da sayar da aiki ko yi hukumar sojan gona to a kama wannan mutumi kuma a damƙa shi ga hukumar da ta dace domin ladabtarwa. Zan so in yi amfani da wannan dama domin in baiwa 'yan Najeriya shawara da su guji boye man fetur a gida, musamman yanzu da ake fama da wahalar man fetur ɗin. Fargabar rashin man fetur ɗin ta sa mutane saye domin boyewa a jarkuna da galan-galan. Don Allah a guji wannan abu. Akwai hatsari sosai. Yara na iya zuwa su yi wasa da shi, ko yanayin zafi da ake ciki ma kaɗai na iya haddasa kamawar wuta da zai zamo gobara da za ta shafi iyalai da makwabta da ma unguwa baki ɗaya. Muna roƙon 'yan Najeriya da su bari don Allah. Na gode. Kakakin hukumar 'yan kwana-kwana ta aikin kashe gobara kenan ta Najeriya ACF Abraham Paul a tattauna wasu da Mardiya Umar da Turanci wadda Muhammad Awar Suleiman ya fassara kuma ya karanto. Kuna tare ne da Shirin Najeriya a yau wanda kuke saurare ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko kuma twitter.com/aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko TuneIn Radio ko kuma Apple Podcast. Sannan kuma kuna iya sauraron shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau. ko me dokar ɗaukan 'yan ƙasa aiki ta ce a kundin tsarin mulkin Najeriya? A kan wannan Muhammad Awul Suleiman ya tuntuɓi barista Ma'aruf Muhammad ya kasai, lauyan kare hakkokin ɗan Adam kuma masanin dokokin ƙasar Najeriya. Yaya dokar ɗaukar aiki take a Najeriya? Eh to ɗan ɗaukin ma'aikata a Najeriya bai zan maka togaciya da kundin tsarin mulki na Najeriya na tara wanda ya ce duk ɗan najeriya ɗaya ne kuma kada ɗan bambanta ɗan najeriya saboda kalarsa ko yanayinsa ko addininsa ko wani ra'ayi da ya saboda haka kowane ɗan najeriya yana da haƙƙi duk inda ma'aikata take ta gwamnati a aiki kuma a ɗauke shi wannan shi ne barista ma'aruf muhammad ya kasai kenan lauyan kare hakkokin ɗan adam kuma masanin dokokin ƙasar najeriya a tattauna wasu da muhammad awal suleiman wannan ɗabi'a dai ta sai da ayyukan yi ga masu neman abin yi ba za ta rasa illar da take ma ƙasar najeriya ita kanta ba da kuma su ma waɗanda suke ta neman ayyukan yi Mai hoshin baki da lura da al'amuran yau da kullun da suka shahi rayuwar jama'a Dr. Kabir Sa'id Sufi na kwalejin sharar fagen shiga jama'a da ke Kano ya amsa ma Muhammad Awul Suleiman wannan tambaya da ya mishi. To a Najeriya yanzu aiki ya koma kusan sai dai mutum ya saya da kanshi. Eh. Wani irin tasiri wannan ɗabi'a ko mummuna al'ada ta sayan aiki da kuma sayar da aikin zai yi ga Najeriya da kuma su waɗanda suke sayan aikin. To, na farko dai illar da zai yi ga wato ƙasar baki ɗaya shine ya karya tsarin da ake bi na ɗauka ɗin a bisa cancanta. Saboda wanda zai saya ɗin ba a tabbatar da ko ya cancanta ko bai cancanta ba. Dukkanin wani abu da ake da shi na tsari na tantancewa duk ba bi ba. Saboda haka kowa za a iya ɗauka a shigar da shi. To tun farko an yi wa tsarin illa a nan. saboda za a rika iya ɗaukar bara gurbi wanda yake bai dace ba a sannan na biyu kuma dukkanin wanda aka ɗauka wanda yake sayan aiki yayi a to zai iya yin abin da ya ga dama a aikin tun da dama ba bisa cancanta ya zo ba kuma yana ganin kamar kuɗinsa ne ma da ya bayar ya ba shi aikin so da aka zai wulakantar da aikin kuma ba zai yi shi a bisa yadda ya kamata ba kuma ba zai tsammaci idan ya yi kuskure za a tsawatar masa ba tunda yana ganin kamar ba shi aka yi wa ko da taimako ba a'a shi yana ganin kamar shi ne ma ya taimaki wani da ya bashi kuɗi ya bashi wannan aikin to so da haka ma an sake gurgunta tsarin aiki ɗin baki ɗaya kuma an yi wa aiki illa kuma sannan an tabbatar da almundahana ma'ana ma'ana duk lokacin da aka yi maganan almundahana to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan almundahana da suke za su ci gaba da haifar da ita dukkanin wanda aka ɗauka a kan irin wannan to ba za a yi tsammanin inganci a tare da shi ba shi ma in ya zo zai yi almanda hana watakila fiye da wadda aka yi ta siyar masa da aikin so da haka lalacewa ce za a ci gaba da samu watakila a dalilin wannan sayar da aiki din sannan shi ma kuma wanda ya sai aikin akwai illa a tare da shi domin cewa ya karya tsari bai taimaki kansa ba bai taimaki tsari ba kuma wato ba shi da halin ya ce zai kawo gyara saboda tun farko shi ma abin da ya kawo cikin abu ne na rashin gyara to saboda haka shi ma ya yi wa kansa illa kuma ya yi wa al'umma illa ya yi wa tsari da ƙasa illa kuma ba zai iya lalle kawo wani canji ba ba a sa ran samun canji a tare da shi saboda ba a bi ka'ida ba wajen ba shi aikin da sayayi kuma a ka'ida da tsarin bai ba da damar a sayi aiki ba. Eh, babban illa ga ƙasa shi ne ya tabbatar da cin hanci da rashawa ya kuma karya tsarin bi na ɗauki aiki ɗin matakan duk da ake bi na gane ingancin ma'aikaci kafa a ɗauke shi babu shi. So da za a yi ta ɗaukar ma'aikata ne marasa inganci. Kuma tsari zai ci gaba da lalacewa za a ci gaba da tafiya akan almundahana kuma waɗannan mutanen da aka kawo a su za su ci gaba da lalata tsari saboda ba su cancanta ba kuma ba lalle ne zukatansu suna da kyawun da in sun zo za su kawo gyara a tsari ba. Dr. Kabir Sa'id Sufi kenan na kwalejin sharar fagen shiga jami'a da ke Kano mai hwashin baki da lura da al'amuran yau da kullun da suka shahi rayuwar jama'a a tattaunawar su da Muhammad Awul Suleiman. Da kuma wannan bayani na Dr. Kabir Sa'id Sufi muka ka ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da abokin aiki na Muhammad Awul Sulaiman. Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.